amma ni gaskiya kalubalen da na fuskanta na magoya baya ne musamman mata Allah ya yi ni ni yanda in na je yabo ana samun mata ɗari biyu misali mazan ba su fi ɗari ɗaya ba mata sun fi tsayawa a inda nake masu kallo barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake kasancewa da ku a shirin nan wanda muke tattaunawa da sha'irai masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam daga nan mu na Dala FM Kano suna na Abba Ibrahim Lafazi a wannan lokaci ma muna tare da ɗaya daga cikin matasan sha'irai na shugaba sallallahu alaihi wasallam a birnin Kanan Dabo. A da ni da masu sauraro ko in ce masu kallo muna ma barka da shigowa. Alhamdulillah sha Allah na gode. Na'am. A mai suna DS Koka. Mm, <laughs> to an zo lafiya. Alhamdulillah. To madalla. A bisa al'adar shirin mukan fara da cikakken suna da tarihi. Gaskiya ne. Eh. Suna na cikakki da tarihi ni ma a takaicen zan baya. Eh haka. Suna na Shu'aib ds kuka wanda yanzu gaba ɗaya da ds kukan aka sani da shi ake kira na hatta a cikin gidanmu an haife ni a yaka sai na girma a yaka sai na yi primary school ta shawuci na yi secondary a rumfa college ina ga tare da kai ma muka yi <laughs> yauwa wannan shi ne takaitacci daga ciki to na a takaici ta yaya ka tsinci kanka a harkar yabon shugaba sallallahu alaihi wasallam na tsinci kaina a harkar yaban sallallahu alaihi wasallam saboda zamantakewar da muka yi da marigayi Umar Abdulaziz Fadar Bege shi ubangida na ne kuma shi ya dora na kan gwadaban yabo saboda da ba waƙar yabo nake ba gaskiya ina yin waƙoƙi ne na tim hmm. to daga baya a cikin ikon Allah da ya jawo ni kuma ɗaukakar ta zo a nan aka sani nan cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam har gashi ta kai da kuma kun ni gaskiya ne mm. ah, za a iya tuna da wacce kasida aka fara a wannan lokaci eh gaskiya ne kasidar da na fara a lokacin wata kasida ce muhammadu rasulullah title din ta kenan ita ce waka ta ta farko za a iya irin karanta bai eh, amshin mm. ko yaya eh gaskiya ne amshin ana cewa muhammadu rasulullah Muhammadu Rasulallah iya shi kenan shine amshin shine amshin na'am ya Rasulallah cikin gani kaga wanda ya zama tushen gani aran da ganin ba ya gani to a cikin kasan kowane sha'iri akwai ƙasidar da tafi kwanta mai a ko kuma jama'a suka fi son santa ko kuma mu ce kai wacce ce ma dai bakan damiyar ka. a gaskiya idan ka tambaye ni bakan damiya daga cikin waƙoƙi na a yanzu ko kuma ce cikin kasidu na a yanzu ba zan iya tantance ba saboda duk inda aka ji waƙoƙi ne guda hudu ko biyar a cikin su ana wannan su ce wannan ita ce bakan damiya wannan su ce wannan ita ce bakan damiya ni kaina na kasa gane bakan damiya wacce ce bakan damiya yawa ban sani ba amma eh. dai a waƙoƙin akwai rambazu akwai katafare akwai sha'ibu hmm. a cikin wayan waƙoƙin aka sani to misali a ganin a wacce ce tafi aka fi sanin ka da ita a cikin waɗannan uku to gaskiya an fi sani na da katafarin duniya eh, sai a ɗan raira mai kallo da ya gane kai ne eh, kai muke cewa katafarin duniya ina wani gaka muhammadu ɗan abdu dole ne mu raka ka ka zo duniya ana nuna ka ka shiga lahira ana kuɗa ka ka ta ran duniya ina wani kaka muhammad dan abdi dole ne mu ka zo duniya ana nuna ka ka shiga lahira ana kuɗa ka kaji a yin haka take na'am um, akwai sha'irai da yawa a birnin kano ko a duniya gaba ɗaya wani kira za ka yi wa sha'irai cewar su dawo gwadaban da ake yi na yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam saboda wa'insu ana tunanin kamar suna ɗan gocewa a yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam wani kira za ka yi ga matasa masu tasowa da ku da kuke ciki a wannan lokaci gaskiya ne na iya kiran da zan yi a ga wayanda suke yin yabo musamman na yanzu shine a koma makaranta a karatu so da yaban annabi shi ba da ka ake ba sai kana da ilimi na addini sannan zaka san me nawa zaka faɗa manzon Allah sannan kuma idan suka rubuta waka suka ce za su yi ta kamata ya suka yi a tace musu tunda yanzu akwai hukumar tace sukan eh. su waƙoƙi ni ina ɗaya daga cikin wayanda suke tace waƙan ma yanzu haka to sha'iran mafi akasari suna yin buga waƙoƙin ba tare da sun je malamai sun duba musu ba wannan shine yasa ake samun dan matsatsalu a cikin gaban manzala amma dai muna kira gare su da su duba Allah idan za su yi manzala sallallahu alaihi wasallam yabo to su dinga kaiwa ana tacewa abin da yake daidai a bashi wanda yake ba daidai ba wannan shine to na'am akwai tambaya da nake so in yi a kasidu da ake yi yanzu kasan akwai wanda suke yin kamar da piano a hmm. wurin majalisi akwai wanda suke kuma da mandiri ah, shi ds ta wani bangare yake to gaskiya da piano nake amfani bana ma ban taba yin ma yabo a wani wajen an buga min mandiri ba da piano nake amfani ko kuma kiɗa hmm. a cikin waya za mu juna shi ba tare da piano ba na'am kidan yana tashi muna rera waƙar. ana yin kamar live kai tsaye kenan a gurin mm, mm. sannan kuma wani lokacin idan ta juya za mu mamin mu sa wakar mu bita da baki to bayan ƙasidar ka ta fare sai wace ƙasida kuma aka yi ta kuma wacce ta yi shura kake ganin mutane suna bibiyar ka ta. to gaskiya akwai rambazu Eh, rambazu ana binta sosai sannan kuma shayebu da na gaya maka ne hmm. na lissafa maka su ana bibiyar su sosai har gobe to na aiko a cikin su a rera mana ɗaya kamar yadda aka kwatanta mana wacce. to wacce kake so a rera ma kowace kowace daga eh, ciki da ni da masu kallo ai sai mu to ai ina gana rera fare ko ba ka eh, bane an yi fare an yi fare sai ai shayabo to shayabo yadda take shayabo shakirari ya Muhammadu Rasulallah wannan shine ta a baitin ana cewa na farko kenan Allah kaliki iyakar bauta ta masanin sirrika ka amshi bukata ta kai mini lamuni na sake karanta ta in faɗa annabi mabudin bauta ta kai ko in dakata eh, Allah kaliki iyakar bauta ta masanin sirrika ka amshi bukata ta kai mini lamuni na sake karanta ta in faɗi annabi mabuɗin bauta ta kai ko in dakata to sai na ce muhammadu rasulallah ni ma ba zan so ka dakata ba wannan ita ce yadda shayin butiki gaskiya ne to dai a saboda yanayi na lokaci a ƙarshe eh, duk da dai kai kiran wani kira za ka ga mabiya wanda suke bibiyar ku da ku na yabon shugaba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne mabiya farko godiya za mu yi musu akan yanda suke ba mu gudunmawa wajen soyayya waƙoƙin namu kuma su ringa jan ka wurare da dama garuruwa kana zuwa kana majalisi duk su wannan salon magoya baya kenan ko mm. su ne mm. kuma muna yi musu godiya su na kiran da nake yi musu su daina sauraron kowace kasida barkatai saboda yanzu akwai kasidu wayanda ba zan ambaci suna ba a ɗari ƙunmu hmm. akwai wanda za ka suna tafka sabo hmm. ta wani mawaƙi wanda ba zan faɗi sunansa ba hmm. malam umar sani fage cdc ya cire shirka guda ɗaya ɗaya har guda saba'in a cikin watasa a cikin kasidarsa <laughs> to mu ga ƙalubale da nasara wani irin kalubale aka samu a cikin harkar kasida ta shugaba sallallahu alaihi wasallam kalubale an fuskanci shi amma ni gaskiya kalubalen da na fuskanta na magoya baya ne musamman mata Allah ya yi ni ni yanda in na je yabo ana samun mata ɗari biyu misali mazan ba su fi ɗari ɗaya ba mata sun fi tsayawa a inda nake yabo kalubalen da nake samu kenan gaskiya mata ne kawai matsalata to me nasara to nasara alhamdulillah tun da gashi na farko mun yi suna bayan wannan mun je mun yi ziyara a garin manzala sallallahu a madina kenan to sannan kuma duk da dai akwai wasu kujerun ma da bamu je ba mun mallaki mota mun mallaki gida alhamdulillah duk da wannan abun sira ta shugaba sallallahu alaihi wasallam to muna godiya Allah ya ubangiji ya mai da kai gida lafiya amin ya Allah eh, muna godiya amin na to masu kallo yadda ta kaya kenan tare da Sha'ibu DS Kuka a pejin mu ko ce tashar mu ta Dala Kano ku ci gaba da bibiyan mu domin kawo muku masu yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam Abba Ibrahim Lafazi yake muku sallama ta addinin musulmi